بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل بذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق صلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين بغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب بسم الله الرحمن الرحيم والفجر Allah ya ce ina rantsuwa da alfijiri an ce mata suratul fajri saboda ta fara da wal Allah ya ce ina rantsuwa da alfijiri shi alfijiri wato shine wanda ka bayyana wayewar sahiya idan alfijiri mai gaskiya ya bullo to sahiya ta waye mai azumi da cin abinci sai da magariba kuma wala yalin ashiri ina rantsuwa da dare dai guda goma wato uh, watan zulhajj watan sallah babba wanda aka hajji da shi aka hajji ciki ne to kwanan nan goma na harko wayanda aka hajji cikin su Allah ya ce na rance da suwa wa shafa'i wala watari na rance da shafa'i da wuturi wato shafa'i abinda abbiyu wuturi abinda an guda ko kuma shi dai shafa'in ga da wuturin da muka da sallah Allah yana rantsuwa da shi a wallaili kuma na rantse da dare ya tsari lokacin da yana su zuwa ga sahiya don sannan a umfani zai bayyana na rantse da wannan hal fi zalika da zai hijira. lalle cikin wannan akwai rantsuwa zai hijran da mai hankali duk wanda adda hankali cikin wannan akwai rantsuwa gare shi alam tara kai fa ala rabbuka kai baka ga yadda ubangijin ka yi adin da adawa ba wayan sun kai kowa karhi amma da sun ka saba mai baka ga wanda ya kakkalle su ba adda tambaya ya ce fa hal tara min baqiya fa hal tara lahum min baqiya kaga dan sauran su baka ganin sauran su ya kashe kowa irama da kuma iramawa zati da madi ma ta gora jiki allati lam yakhla min sulaha wanda ba a halicci kamar su ba fil bilad cikin garuruwa duk halittun da Allah ya yi bai yi kamar samu da abin na adawa ba sun yi kowa girma sun yi kowa ƙarfi kuma ga daɗewa duniya mutum ya yi shekaru dubbai bai mutu ba sai adawa mutum ya yi shekaru dubbai bai mutu ba sai adawa Wata muda, da masu bi musu samudawa wato adawa na biyu kenan alladina jabu sahara wa'anda ka fasa dusu filbeladi cikin belwadi cikin rahi ya shiga rahi ya iske duwatsu duwatsu waɗanda ɓangal-ɓangal ɗin nan manyan nan sai ya yi musu dantse guda ya kwalle su bugu sai dusu ya buɗe shi sai ya ɗauka ya sa a kaiwa sai ya karkare ya lodo ya kawo gida ya gina da suwa wannan kunga su ma ƙarhinsu ya kusa kai na adawa don haka aka ce musu adun asani adawa na biyu a fir'auna da fir'auna kuma dilawata da ma'abuciya turaku ma'abuci turaku fir'auna in ya zo majalisa sai turaku an gare shi sai an ɗaure maza guda bakwai mata guda bakwai an wangara a hannu dama an ɗaure su can ga turke guda hannu hawa ne haka nan huwa ka nan a rika a dinga musu azaba sai sun fara ɗaukar rai za su mutu sannan ya yi zaune bisa kujera ce ya yi dariya musulmi na yaka kashi ba wasu na ba ya yi dariya sannan ya zanna saboda haka kun ga musulmi sun saba an daɗe ana wahal da musulmi amma kuma addinin Allah na babu mai iya gamawa da shi amma an dade ana wahal da musulmi kullum majalisar fir'auna sai an kashe musulmi goma sha hudu sannan ya ci gaba da aiki kullum amma ai fir'auna ya mutu kuma addinin na ana yanzu shi fir'auna ai ya halaka Allah ya halaka shi kuma ga addinin na ana yi to ko gobe duk wanda zai to da addini ba zai iya kashe addini ba addini zai ci gaba kuma duk wanda ka fada da addini zai ga sakamako ne kowane na inda yace da addini zai fada zai ga sakamako ne Allah zai mai kama wa da yawa wa'ancan su su Allah bai na daga wa'anda sun kai wa fil da cikin garuruwa fir'auna yayi abin da ya ga dama babu mai iya mai magana Ba aka saru biya har fasadi sun yawaita ɓanna cikin ƙasa na kakkashi musulmi da walakanta musulmi fa sabba alaihim rabbuka da azabi ubangijin ka ya ya zuba musu bulala azaba wato Allah ya yi musu azaba wanda ta halaka su inna rabbaka إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ويقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تودون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما دو wannan shiri da kun ka ji Fir'auna na yi da jama'a sai Allah yake inna rabbaka la bin sadi lalle Allah ubangijin kai na nan ga madakata ai dubiya shegan takan na kai a gama ai dawowa za a yi gare shi ko kama mutum don kowa sai ya mutu kuma kon mutu ga Allah ya dawo fa amma al-insanu amma mutum idan ma bi talafa rabbu in Allah ubangiji ne ya jarraba fa akaramu ya karrama shi ya bashi abubuwan karama wani amahu ya ni'imta shi ya bashi abubuwan ni'ima to sai ya dora tunanin kamar wannan girmamawa ta bai sani ba wato jarraba shi na an kai fa ya kulu sai ya rika cewa rabi karama ni ka ubangiji na ya karrama ni ya girmama ni shi mutum wato bai sani ba arziki da kuma gani jarrabawa ce in Allah ya baka mulki ya jarraba ka in ya baka kudi ya jarraba ka in ya baka ilimi ya jarraba ka in ya baka daukaka ya jarraba ka wato duka jarrabawa ta za a gani kana iya cin jarrabawa ko ba za ka iya daurewa ka ci jarrabawa ba to shi mutum sai ya ɗora haɗin Allah ya karama ni bai san ba shi a karamawa ba wa amma idan lahu haka nan shi mutum idan ubangiji ne ya jarraba shi wa qadara alaihi rizqahu ya ta mai arziki ne ya bashi talauci da ke ya kada abinci wani fa ya kulu sai ya rika cewa rabbi ahanani ubangiji na ya walakanta ni bai san ba shi ya walakantawa ba ba da arziki da yawa ba shi a daukakawa ba ba da talauci da yawa ba shi a walakantawa ba ga inda girmamawa yake da walakantawa kalla a'a bal la tukrimuna al-yatima ku dai ba ku girma marayi marayi ba ku girma to rashin girma marayi shi a walakanci duk wanda bai girma marayi ya walakanta kai ne haka nan duk wanda ka girma marayi to Allah ya karrama shi to ku ba ku girma marayi wala tahudduna ala amin miskini ba ku fadaitawa ga abincin miskini kuma wato ba ku taimakawa ga abincin miskini shi marayi miskini na da kuma sauran miskinai wato ba ku taimakawa abinda a girmamawa wato ga Allah zuwa ga mutum ya karrama marayi ya rika faɗaitawa ga abincin miskini ya rika faɗaitawa cewa a taimaki mutane shi ya taimaka gwargwadon wanda ya iyawa kuma ya nemi mutane su taimaka gwargwadon wanda suka iyawa wata na turasa kuma kuna cin gado a kanan lamma wato ci na canyewa in kun kai gado mutane kokari dai ku canye kamar wanda rayuwa take yau yadda kuwa ganin kowa dai ya kai ga dukiyar marayi wanda aka ganin bai da kowa kokari aka yi a can canyi wato hibuna mala na son dukiya hubban jamma so mai yawa wato son na ta da yawa su mai yawa to duka waɗanda su a walakanci ba ba girmamawa ba kalla kalla idza dakkat al-ardu dakkan dakka وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي إذا لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النبت المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي بعبادي وادخلي جنتي الله يكفيك الله ku saurara idza dukatil ardu dakka idza dukatil ardu ya an ka daddake kasa dakkan dakka daddakewa wato ranar kiyama kenan dole da kaga an daddake kasa daddaka an daddake ta ko ina to kiyama ta au. waje a rabbuka kuma Allah ubangijin ya zo wal malaku mala'iku saffan saffa suna tahu tahu wato Allah zai zo mala'iku sun yi tahu na sama ta bakwai na sama ta shidda na sama har zuwa sama ta ɗai ko waɗanne na farko na bayan su na baya gare su ko waɗanne na farko na bayan su na baya gare su to bayan mala'iku sun gaba saukowa sai Allah mai iko ya sauko wannan shi yasa kwa ganin jami'an duniya a in an ci gwamnatin tarayya shugaban gwamnatin tarayya zai zo za ku ga a yi sahu-sahu da jami'an tsaro ko ina an tsara jami'an tsaro kamin shugaba ya tsaho to Allah subhanahu wata'ala ba ya tsoron kowa ba mu iya cutar da shi amma da za a koya mana aiki ga Allah zai zo ga mala'iku jami'an tsaro ne mala'iku ga suna an sa sun yi saffan saffan sahu sahu sannan dada sai ga Allah ubangijin ka ya taho waje a yau mai irin bi jahannama ran nan za a zo da jahannama ko Allah ko da yake Allah babu abin da yake tsoro amma in babu jami'an tsaro wani kan a tallaba shi zuwa jahannama kan kowa yayi kaɗan yana ganin wuta ya bari a talabai a kada ciki ko san bai yadda to sai aka kawo jami'an tsaro da an ce su dauka la ya asuna Allah ma amarahu ba su saba ma Allah ga wanda ya umarce su wa yaf'aluna ma yumaru suna aikata duk abin da ya sa su saboda haka ga sunan waji a yawma idan bi jahannama nan sai a to da wata jahannama yawma idan ran nan ya tazakkaru insanu mutun zai tunani ga abin da ya aikata fa anna lahu dhikra tunani nan ya za a yi ta umhane shi ainihin duniya tunani yake da amfani kuma an yi an tunani ya yi abin kwarai yaƙi ya kule yana cewa ya laita ni kai suna dore a ce lahaya ce, dore a ce na gabatar da alheri ga rayuwata kun ga ran nan yaka nadama wa yau idan ranar nan la yu'adhibu azabahu ahadun babu mai yan azaba guda ba wani guda mai yan azaba irin azabar Allah wanda Allah yake yan azaba ran nan babu mai yin musa azaba haka wala yusufu wada Allah ka sa daddau da dan wuta babu wani mai dauri wa saqahu irin daurin Allah ahadu ba wani guda wanda zai dauri irin daurin Allah wato yadda Allah zai daure dan wuta babu wani mai daure dan wuta haka na rana ya sai ana cikin daurin gana su ana ta daddaure su sai a ce ya ayyatu hannamsul mutuma inna ya kire wanda tannatu wato rai wanda ta yi tauhidi ta wa Allah ta kade tashi irji'i ila rabbiki tashi ke koma zuwa ga ubangiji ki radiyatan ki yarda da sakamakon da ya baki mardiyatan shi ko ki yarda an yarda da ke da abin da ke aikata wato Allah subhanahu wataala a ranan nan zai ke bayan Allah na kware ke shi ya yarda da su su kuma ya ba su sakamakon su ce mu ma mun yarda ya ce to an yi mutan ya yarda tsakanin su da Allah sai ce to fada kuli fi ibadi to ta ki shiga cikin bayina na aljanna wada kuli jannati kuma ki shiga cikin aljannata da albarka sunayenka Allah ka samu cikin wanda za a faɗa ma wannan kalma mai ɗan karen daɗi wanda yi fi ibadi wanda kuɗi jannati Allah ka samu cikin wanda za a dawa cikin waɗanda mutane kuma da albarka wannan sura Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka shirya mana ɗiyanmu da zuriyanmu Allah ka sa musu albarka da mu da su Allah ka ba mu kariya da tsaronka daga shirorin masu shiri na koye da na bayyana ya rabbal alamin sai